Juventus ta yi kunnen doki da Real Madrid a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, wanda hakan zai bata damar buga wasan karshe, Ƙungiyar ta Juventus za ta yi karon batta da ƙungiyar Barcelona a wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, wanda za a buga a ranar shida ga wata mai zuwa a Berlin ta ƙasar Jamus. Dan wasan baya na Juventus wato Patrice Evra ya ce zai sake haduwa da Luis Suarez kuma zai nuna masa cewa shi ba kan wallasa ba ne. a shekarar 2011 lokacin da suke kungiyoyin liverpool da manchester united suarez ya yi wa Evra zagi na nuna bambancin launin fata wanda hakan ya jawo aka ci tare suarez da kuma dakatarwa daga buga wasanni har guda takwas Evra ya ce duk wannan ba komai ba ne ni dai ina alfahari da launin fata na kuma za mu yi hannu da shi amma zan taka masa leda yadda ya kamata.